barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da da da hudu ashirin uku bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maska zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyu ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta biyu da sha takwas innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah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 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العصر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجي تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك صحبيتنا تنبيرك عن الخمر والميسر dangane da giya da kuma caca menene hukuncin shan giya halal ko haram sannan menene hukuncin caca halal ne ko haram ne kul ka ce da su fihima ismun kabirun a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma a wata kira'a ismun kasirun zunubi mai yawa kuma ce kira'a ce mutawatira idan mun ce ismun kabirun ko ismun kasirun kul fihima ismun kabirun sai da su a cikin lamarin shan giya da yin caca akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin-nas amma da waɗansu amfani ga mutane mai shan yana jin akwai wani amfani a ciki zai samu annashawa ya ji cewa ya zama kamar sarki a garin su kamar yadda Hassan bin Sabit ke cewa wa nashrabuha fatatrukuna mulukan wa ufdan la yunahlihuna liqa'u yakan ce idan muka sha kawai sai mu ji mun zama sarakai ko mun zama waɗansu irin zakoki in ma an haɗu a wajen yaki ba ma ja da baya to kaga wannan wani manafi ne dan mutum zai ji wata annashawa ko zai ji wata shakatawa ko ɗaya zai cewa shine munafi'ul nas a cikin ta ko mutum zai ci kudi wata rana ya ga ya samu wani abu ya kashe naira ɗari ya ci dubu ɗaya ko dubu ya ci dubu goma to shine munafi'ul linnas sai Allah ce wa ismuhuma amma zunubin su su bi din akbaru min naf'ihima ya fi girma sama da amfanin da za a samu wanda shine mataki na biyu na haramta giya kamar yadda waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce mataki na farko waɗanda suka yi da'awar mataki na biyu mataki na farko da aka fara magana akan giya faɗin Allah ta'ala a cikin suratul nahli wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun faɗin sa cewa tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana a cikin 'ya'yan itace na dabino da 'ya'yan itace na inabi kukan riƙi wani bangare a matsayin arziki wani bangare kuma a matsayin abin maye arziki din sai aka siffanta shi aka ce rizqan hasana arziki mai kyau abin maye kuma sai aka ce sakaran ba a ce shi kuma hasanan ba da aka ce a cikin hakan akwai shagude da habaici da cewa lalle sakar baya zama mamdu abin yabo domin da yana zama abin yabo da an yabe shi domin arziki da yake yana zama abin yabo sai aka ce rizqan hasana to mataki na biyu shine wannan qul ismin ma ismun kabirun wa munafiqun lillah mataki na uku kuma shine la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu kuma shine wato ainihin ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ku Umar dan Khattab kamar yadda Imam Ahmad da rawaito cikin musnad lokacin da wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas sai ce Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan kafiya aka sake saukar da ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun yace Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan kafiya ya ubangiji kai mana bayani mai warkaswa game da lamarin giya har yanzu dai akwai dan sauran kai kaikayi a cikin zuciyarsa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 saboda wannan ita ce aya ta karshe da ta haramta giya gaba daya amma sauran duk ta haramta ne zuwa mataki mataki in mun ɗauki suratul nahli wannan shagube ne kawai aka yi in mun ce wannan ne mataki na farko mataki na biyu na nan kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima muwazana aka yi akwai amfani akwai kuma cutarwa amma cutarwa ta fi amfani yawa sai aka ce ba sai haram bane ba da haka waɗansu sai ba su daina ba ce ai ba sai haram bane ba wani zai ci gaba da har sai da ya zo yawa mutane limancin sallan magrib da ta ta da karatu a cikin ta sai aka